Hassan Ado Doguwa ne saboda shi wani ne a gwamnatin Najeriya kuma yana da kuɗi matashin ya yi mamakin kwarai da gaske kan yadda aka bada belin ɗan siyasan wanda ake zarginsa da gisan kai aka dore wadda ake zargi da bata tarbiyya a social media kusan sati uku da sunan jiran hukunci matashin yana magana ne akan Murja Ibrahim Kunya an bada belin Alhassan Ado Doguwa ne kasa da sati guda wanda ya janyo cece kuce a jihar Kano da ma social media kamar yadda Abdulaziz Bako ya wallafa a shafinsa na sada zumunta yana cewa an ɗore waɗanda ake zargi zargi da kalaman bata tsawon sati kusan uku a kurkuku da sunan jiran hukunci wanda ake zargi da kisan kai an sake shi kasa da sati daya kuɗi sun yi a duniya kadai a wani hannu kuma za ku je wani hoton da fitaccen mai bada umarni a masana'antar Kanewo da ya wallafa a shafinsa na sada zumunta wadda an ga dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NNPP Rabi'u Musa Kwankwaso da kuma dan takarar gwamnan Kano na jam'iyyar APC Nasiru Yusuf Gawuna Gawuna da yana gaida Kwankwaso ne tare da girmama shi kamar yadda kuke gani a hoton Sadiq mafia a wallafa Jafar ya nuna Nasir Yusuf Gawuna mai bin na gaba da shi ne sannan kuma ya bayyana Kwankwaso a matsayin mai karɓa kaddara da kuma mai son zaman lafiya kamar yadda ya wallafa a shafin sa na sada zumunta yana cewa bin na gaba bin Allah alhamdulillah haka zaka je ya ce maka congratulations as governor elect dama shi Kwankwaso bashi da matsala wajen zaman lafiya da yardan kaddara. To masu sauraro ka ku manta ku danna subscribe sannan kuma ku danna kararruwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun daura.